Zamano ko kamuna mace foka nduwaka hajite au umra to ngan dukasin na yiko ka mbace foka na hajidi mene diraw tenna au mbaka hajidi bongo tenna. Amma nnor kwe kwe biri, ka kwe tere mene sisibi a heyyononi daya nga chei foka na gbei foyo ka coro bara na bara gbei tayo ntim bara gbei no gbei no kan bara so cinteni ana gbei di ana nohini ana gbei di cin sai halali mace ka foka gbei di te sadi gbei di mene lada ka guna kuna an bara zanga haji au umra da ya gbei di nkuna no warka ce hay ka ana asubajin gari nazama jingal di banna ngagoro kogol ko ɗum norkoykoy ɓeri ma geyyani har weenu coy fo ka a few weenu fewyodi banna ganara ka hinka jingari de laada ka a gonna a barno zanka warkana umrate laada wato laada di takano cacap cacap cacap fefeyfo simbinni yano warka jai foka ana bongo geyani kalwalate za afu ka jai foka aka jinjiri kance masjid quba de madina kunano jinjiri gono nga jai foka na wato a jingari jinjiri dikuna na bongo geyani nga nalwalate za afu ka jai foka ka masjid quba di a jingari to de ya laada kaa ba gonna a barno zaŋa ka war kaana umurate laada kaa gonna laada noŋa booba duwa gbe yodi kuna no ko ene war kaana umurate meho kuna deya laada kaa gonna a barno zaŋka war kaana hajite na andebi sallallahu alaihi wasallam a ŋene laada ka a gonna yano ko eneni war kaa a chehe fo kaa ana bongo gayani kal walate ka hunu za fukuna kace ifo ka kwai ko jingar fo ka bara falilam ana jingar dite de amene da ka gonna abarono zanka warka na hurumiza ka kwai hajite amene amene lada yano ne warka ce ifo ka hunu za fukuna kace ifo ka akwai ko na fila ka bara wala hamane a ce ifo ka a ga a jingari to duka kana a ka a fudi kuna fa sai dai jingari di jingar di ana ka da ya ambe ka lada barno zanga war ka na umrate a wani lada yana kwene warka a ce haifo ka a annan borose ankpei hajite nga a solo akpese nga akpei hajite au war ka akpei hajite yo ana du boru fo ka bana ma muga ngene yali yo chalmase war ka nga goro ko ga ngene yali yo chalmase boro hinka okuru de ya lada ka alhaji di gonna alazi di gonna lada di takano ngoyo bongo ngonna alazi di men lada kuna harte fo marukasi kasi ne gbeyiyoka lada a bar nozanga haji au umra ŋmene lada ŋa wato ba borfo abara ahunni ka borfo sika mongo curo teyo ŋa yino boroma cehi fo ka nguri kpe ma geyani kuga kwe tere sabu kuga kwe tere berani kuga ma berani jin ŋano ci. subhanallah na alhamdulillah na allahu akbar andu kabara jingar kurpei banna ce maje ce waranza cininzanza da ya bauma subhanallah ta ce waranza cininza alhamdulillah ce waranza cininza allahu akbar ce waranza cininza na fajita abu huraira da wakan norkwai kwai bi yadda yin nara aci kaci talkayo andabi zamani talkayo in ci haifo kan kan dabi da sallallahu alaihi wasallam kaci andibise warkayi curo bara noru tutuma tutuma kpeyo curo cei foka nduwa baberi curo bisa na baberiyo ka bara wato inor kwe kwe beri agun no yo ka bara baberi ka agun ni bongodo yano kwe ne kane ka bara dawama guna kuna curo duwa ka bisa na haiwo yokuru domin fogan na njingari no zankari obongo jingari nga meho zankari iri meho ama choro irikpe na bewa tense norukote mbise yo iriyo norukote deya nga nche hifoka nhajite na noriodi ko umorate na noriodi ko noriodi dam hongu ngene senni kuna ko hongu ten na noriodi yano ko sara iriyo sugungai ay woyo kurpayte ngan debi cinse sallallahu alaihi wasallam a ayala annu mayani hay foka denu ce hay foka nuna zaka gbeiten na warkayon jina no sedi no guncedi no kayo no bine jina curose nsuno cedi yano warkayo no nalla no huneni no ya bo bara no manal khairi bisayolla no nor kwe kwe beri do fasiri war ka haikano tedi nga bongo na zanga ya te to ya abara zanga nga nchande bise eh nga chika wo subhanallahi te kugo alhamdulillahi te kuga allahu akbar te jingar kurbanna ce waran zacinin zanza deya subhanallahi ce waran zacinin za alhamdulillahi ce waran zacinin za allahu akbar ce waran zacinin za jingar kurpei بنا